rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da maraicin wannan yini na talata a sha takwas ga watan ramadan wanda hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1435 muna wannan masallaci na sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da ke birnin sokoto a shiyar folo club inda muke gudanar da tafsirin alkur'an muna a cikin suratu yunus kuma mun tsaya jiya kan aya ta 60 za mu tashi akan aya ta 61 to bismillah wa ma takunu fi sha'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir wa ma wa كمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan da ta gabata zuwa wato ya abin nan ya kumitar da kafirai akan siga ta tambaya inda ya ce wa ma zannun lazir ne fitar ruwan alallahi halaka zuwa yamar kiyamati mene da zaton waɗanda ke ƙirƙiro ƙarya su zingina ga allah a ranar alkiyama wato ma'ana suna da wani abu da su kare kansu daga wannan ƙarya sai allah subhanahu ta'ala ya hankurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da he wato ya gwada mashi cewa dukkan abin da mutane ke aikatawa abin ga hannun allah kuma allah masani ne gare shi ba ya kumce masa Allah ya ce wa mata kuna fi sha'anin ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zamo ba a cikin wani sha'ani ko wani iri ne a sha'an waton hali wanda yake mai girma alhalil azim shi laraba ke ce ma sha'ani waton wani hali wanda an mai girma madaukakin hali to halayen annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan su halaye ne na abin nan idi da manzanci ko kuma ibadar ubangiji subhanahu ta'ala to cikin wannan idi da manzancin ko wannan ibada wato baka zamo a cikin su akan wani sha'ani ba wa mata talu kuma baka karanci minhu da gare shi ba min qur'anin wani abin karatu illa wato um, wala ta'amaluna min amalin ba ku zan kuna aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhuda ce mun zan muna halarce gare ku wato wannan magana Allah subhanahu wataala yana yanta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi ko kuma takan dauke dukkan al'umma sa gaba daya cewa ba wani sha'ani da wani mutum zai shiga komi zamansa babba ko kuma komi zamansa karami kuma a sha'an malaman tafsir wasu na fassara cewa alƙasdu nuhi ba kai nuhin wani abu ba in babba ne in karami ne sannan ba ka karanci wani abin karatu ba ko miye illa face ubangiji subhanahu wata'ala na harce ga wannan abin to malamai na cewa anan inda Allah ya ce mata kun da mata talu dukkan in ka diba sun zo da siga ta mudari'i amma kuma fi'ilinsu in ka diba naqisi ne a can sama wa mata kunu ba ambaci sunan abin nan ba sannan nan na biyu wa mata talu kima ba ambaci fa'ilinsa ba don nan a kaddarci akwai anta kenan can farko da na farko duka akwai anta don haka nan kenan maganar ana yin ta ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan lamirin minhu wa mata talo minhu kuma aka ce min ƙur'ani wato yana komawa zuwa ga sha'an tun da an ka cewa mata kuna min sha'anin wato min hudin zai koma ga shi sha'an in ya so ya zan jari da majalorinsa wato ya zan yi a tana abin nan tana ga wani masdari wanda an ka shahe shi don haka nan a kaddarce kenan za a ce tilawatun ka'inatun minhu shi sha'anin in ya koma ga wannan lamirin ya koma gare shi kuma yana yiwa kamar masabar wannan jarir at shi yana cewa abdamir na minhum yana koma zuwa ga kitab na littahi don nan wadda Allah ke nake nufi wa ma ta kuna fi sha'anin wa ma ta talu minhu min qur'an wato yana koma ga littahin kenan shi alqur'ani kamar wannan kuma takidi ne ana yin don takidi ko kuma yanzu don tabhimi kamar inda Allah ke cewa inni ana lahu. ga wannan tabhimi ne to aladi ayi halin duk yadda al'amari ya kasance an bayyana ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bai shiga cikin wani sha'ani ba kuma bai karanta wani abu wanda an ka mai da shi ba na ƙur'ani komi zamansa ɗan kaɗan face Allah yana sane da abin da yake ya karanta kuma bai aikata wani al'amari ba shi ko kuma shi al'umma su su aikata wani abu ba face ubangiji subhanahu wataala duka yana halarce wato in illa kunna alaikum shuhuda face mun zan halarce ga abin nan muna halarce gare ku nan da Allah ya ce yana halarce abin da amma ana yana halarce wato ba na tare da mai aikin a wannan wurin ba wato nan yana halarce da ilminsa kamar annabi isa alaihi salam lokacin da allah tambaye shi an takurta linnasi ta hizuni wa mai ilahaini min duni la'a cikin jawabinsa ai ya ce wa ala kulli shay'in shahidun allah kai kai ne wanda yake halarci ga dukkan komi in na faɗi abin da suke aikatawa ka sani in ban faɗa ba kuma ubangiji ka sani haka na a shahid yana daga cikin sunayen allah subhanahu wa ta'ala kuma yana da kama da arraƙibu domin shi ma'arraƙi wanda yake yana halarci sannan kuma yana kama da almuhaimin illa bambancin na a shahid wanda yake halarci ga ayyukan da ake yi waɗanda yake ana bukata abin na zahiri amma almuhaiminu wanda yake yana halarce amma ga abin da yake ɓoye wato abubuwan suke ɓoye allah na tsinkaya su lokacin suke kira almuhaiminu almuɗali'u ala khafayal umur wanda yake tsinkaya ga abubuwan da an ka ɓoye to Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa nan yana halarta ga dukkan komi wato yana halarta ga abin da kuke aikatawa istufi duna fihi lokacin da kuke kutsawa ko kuke shiga a cikin ayyukan da kuke yi duk Allah yana sani wato al ifada anan ma'ana ce adduhul a lokacin da kuke shiga cikin wani aiki to duk Allah yana halarci gare ku kuma ya sani wato a lokacin da kuke kutsawa ga wani aiki duka Allah yana halarci Allah ya ce wa ma ya azubu an ka min misqala zarratin wato min misqala zarratin wani abu a zarra wa ma ya azubu bashi shi kuwa an ka daga ubangijinka fil ardi a cikin ƙasa ne wallahi ya ko a cikin samai duka wato duk abin da suke aikatawa komi zama sa karami kenan ko da girman zarra ne a cikin ƙasai ko a cikin samai Allah ya san da su wato ba shi koyuwa gare shi wala asgaru min zalika ban ce wato abin koda yayi kadan daga azarra wala bara ko yayi sama daga azarra dukkan il wato bai fakuwa illa hi kitabin mubin kwace yana cikin littafi wanda yake bayyananne wato shine littafi alqur'ani to nan da Allah subhanahu wataala ya ce wa ma ya azubu an rabbika min misqala dharratin min dinnan sila ce wato abin nan ko da an cire ta magana na tsaruwa wato ma ya azubu an rabbika misqala zarratin abinda kwatancin azzarra a cikin samai ko a cikin ƙasai duka baya fa fakuwa ga ubangiji subhanahu wataala sannan a bangare na biyu nan da Allah ya ce wala azgaru min zalika wala akbar wala akabar illa hi kitabin mubin in ka diba abin zai zan kamar kenan wani abu ba shi boyuwa ga Allah a cikin samai a cikin ƙasa wanda ya girma a zarra dan ce illa hi kitabin mubin abin abinda a cikin littafi a zahirin abin kama kenan abinda ke cikin littafi shi yana ɓoyewa da wannan ba shi ne ma'ana ba domin wannan istisna'i kati'i ne waton kenan ma'anarsa lakin wa huwa hi kitabin mubin ga abin nan ga wata wasara ta wasu malamai wasu malamai na cewa nan kuma illa ma'anar wawo gare ta waton kenan wa huwa aidan hi kitabin mubin kuma duk waɗannan fasarori alkur'ani yana tabbatar da su akwai ayat da ke tabbatar da wannan don Allah subhanahu wata'ala ga wata aya na cewa wa ma tasqutu min waraqatin illa ha? wani abu na ganye ice ba shi faduwa face Allah ya san da shi wala habbatin fi zulumatil ardi wala radabin wala yabitin yabisin illa hi kitabin mubin wannan ke ne nuna wannan istisna'in munqadi ne ba wai abin da ke cikin lauhu ba ya faku a'a duk abin da ke cikin sammai da kasai duka ba shi kuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine fasara to sai mu ci gaba ala inna auliya allah ala inna to ba ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana kabin nan gaya kudurarsa ga kewayewa ga dukkan al'amurra cewa ba wani abu wanda ke fakowa gare shi a cikin samai ko a cikin kasai abin nan komi zamansa karami ko kuma komi girmansa to ga ayar da attahe ubangiji ya bayyana sifofi na bayan allah masu da'a wannan domin ya kara ma masu da'a na nishaɗi zuwa ga bauta mishi wato za a faɗi sifofi ne na bayan Allah a wannan ayar Allah ce ala ku saurara ma'anar wannan harfa tambihin ne wato ku saurara shela ce ku saurara ga wani muhimmin abu wanda za a gaya muku Allah ce inna haƙiƙa auliya Allahi masoya Allah bayan Allah waliyan Allah su kam la khawfun alaihim babu tsoro a kansu a nan duniya ko kuma malamai na ce babu tsoro gare su in sun ka bar duniya zuwa lahira abinda sun ka bari baya to babu tsoro wato zuri'ar da sun ka bari ba su da tsoro gare ta Allah zai zai jibince ta kamar wanda ya jibince su wallahu ya yahzanun kuma su ba hazan masu bakin ciki ba wato bayan Allah ba su da tsoro a duniya ba su da bakin ciki a nan menene ma'anar ba su da tsoro a abin nan ba su da tsoro ba su da bakin ciki saboda dukkan su sun miƙa al'amarin su zuwa ga Allah duk abin da ya faru a cikin duniya ko a gare su ko ga wani to sun san kudura ce ta ubangiji subhanahu wataala daga nan ba su bakin ciki ga faruwar wani sharri gare su kuma ba su farin ciki don wani abu ya same su wanda zai sa su wuce iyaka don haka nan su tsaka tsaka suke babu tsoro gare su babu bakin ciki gare su ko kuma wannan babu tsoro gare su a lokacin da za su bar duniya su tunkari lahira kamar da cikon ayan nan gaba zai zo zai bayyana to waɗannan bayan Allah da Allah sifanta da wannan sifa kamar ka yi tambaya ka ce wane ne su kana son a bayyana bayyana min su in sani sai Allah ya ce ga su zai su a waɗannan amanu da sun kai imani wakanu kuma sun ka zamo ƙuna suna tsoron Allah kuma da takawa watan Allah subhanahu wataala ya bayyana muka su kenan cewa waliyan Allah sifofin su ga su na amanu wakanu ƙuna waɗanda suka yi imani kuma suka zan su ne masu tsoron Allah wannan shine sifa ta zama mutum wali don haka duk wanda an wali to wajibi ne ya haɗa waɗannan kofin guda biyu kuma wannan kalma ta wali ga abin nan ma'ana ta lugga tana da ma'anoni da yawa malamai suna fassara cewa alwali almuhibbu masoyi duk wanda hake so waliyanka ne ko kuma alkaribu wanda an makusanci gare ka wanda ka koyo shi yana kusa gare ka ko kuma almu'in mai taimako annasir wanda ke taimakonka in kana bidar bukatar taimako wannan kalma duka takan koma ga waɗannan ma'anoni sannan kuma <clears throat> wannan suna na alwali bai taƙaita ga mutane kaɗai ba allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kansa da waɗannan sifofin domin shi wali ne kuma wannan alwali suna daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda abokin gaminsa shine maula alwaliyu kuma almaula duk sunaye ne guda biyu na Allah Allah subhanahu wataala tabbatar da wannan suna ga kansa a cikin ayoyi masu yawa a wata aya Allah na cewa amittakhazu min dunihi awliya fallahu huwal waliyul huwal waliy yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana abin nan da mushrikai yace sun rike wasu abubuwan bauta ko kuma abubuwan waliyai suna bauta musu kuma bayan Allah fallahu huwa wali alhali Allah shine wali kaga wannan aya ta kore cewa ba wani wali sai Allah kenan Allah shine wali hakikatan fa huwa yuhyi wa yumitu Allah ce wannan ya rage abin nan yayi yawa sosai karatun tun da farko bai shawa ba gaskiya abin da ya ta yawa to wannan suna na alwali suna ne na ubangiji subhanahu kaji ya kuma ba to wannan suna na alwali yana daga cikin sunaye na ubangiji subhanahu wata'ala kamar da muka faɗa kuma Allah sifanta kansa da shi kamar wannan aya da muka karanta ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan aya yana kutsuwar mushrikai masu riƙon wasu waliyai suna bauta muku ma bayan Allah nan Allah ya ce amit takhazu min dunihi awliya wato su mushrikai sun riƙe wasu waliyyai kuma bayan Allah suna bauta musu fallahu huwal waliyu alhali Allah shine wanda awali wa huwa yuhyi wa yumitu wanda ke kashewa kuma shi rayas wa huwa ala kulli shay'in kadiyar kuma wanda yake shi da iko gulbisa ga dukkan komi kaga wannan aya a cikin ta Allah subhanahu wataala ya nuna cewa ba wasu waliyai in ba Allah ba wato kenan ma'ana duk wanda za a riƙa a bauta mutu bai zan waliyi ba bai kamata a riƙe wani waliyi a bauta mishi ba to sai wata aya kuma wadda ba wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa huwa allazi nazala al-ghaisa min ba'di ma qanadu wa yanshuru rahmatuhu wa huwa al-waliyul hamid waton Allah shine wanda ke saukar da ruwa daga sama ya saka wa mutane ruwa bayan hasun yake kamar ba su samu hori abin nan ya kama su wa yanshuru rahmatuhu kuma yana watsawar rahama ta ruwan saman nan abinci abin nan ya fita wa huwal waliyul hamid Allah shine waliyi wanda agodadde a wani wuri Allah ya ce wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira Allah ya isa ya zan wali kuma Allah ya isa ya zan mai taimako da kowace irin huska ka ɗauki ma'anar wali wannan ya nuna Allah shi ne kaɗai wali in al-muhibbu ka ɗauka Allah shi ne wanda ya kaɗai ta a so fiye da kowa in al-nasir ne ka ɗauka in ƙarib ka ɗauka duka ɗaya ne to yana yi wakila malam kila kai tambaya ka ce to nan da an ka ce Allahu wal waliyu ya wilayar ubangiji take irin eh, ta mutane ce ko ko a'a to wilaya ta ubangiji subhanahu wataala nau'i biyu ce waton so na Allah ko jibinta al'amarinsa to waton wilaya ta ubangiji ga bayansa nau'i biyu ce nau'i biyu ce ta wilaya ta ubangiji ga bayansa akwai wilaya wadda ke nuna wata surifihi wata dabirihi wato tasarrufin ubangiji ga bayansa sannan da tsarin rayuwarsu duka ga bayansa wannan shi ma wilaya ce ta gami kowa da kowa ta gami wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba gaba daya to amma akwai wilaya khasa ita ce ta taimako a ta'ayi da wannan Allah ya taimaki wato wasu halittu ko bayi daga cikin bayansa da nasara ko da ba su imani to wannan walaya ce hasa wadda Allah ta kaɗe ta gudun ɗan ne kurum amma waccan ta farko ta game kowa don haka nan waton walaya ta ubangiji ama ta haɗe duk halittu gaba ɗai amma wadda ba ama ba to ta haɗe ta keɓance waɗanda an muminai su dai allah ke ba wannan don haka nan yi wakila ga wata aya daga inda Allah ke cewa zalika bi anna Allah mawlal ladzina amanu wa anna al-kafirin la mawla lahum amma gashi na kuma an ce wala su ta game kowa da kowa to wannan walaya ce wadda a khasa ta ta ke banta ga mu'minai duka tunda wata aya Allah na cewa thumma ruddu ila Allah sai a mayar da su su mushrikan nan zuwa ga Allah wanda yake maulansu amma na kuma an ce la mawla lahum to wannan wilaya ce ta haɗewa ta halitta ta game su gaba ɗaya domin ba su iya hita daga cikin tasarrufin ubangiji subhanahu ta'ala ko mashi'a ta amma wannan wilaya kasa ta keɓanta waɗanda suke muminan sa kurum to wannan shi ne fassarat ma'anar wannan wilayat to sannan ita wannan wilaya ta muminai wadda ubangiji subhanahu ta'ala ke yi musu ta zo a cikin ayoyi da yawa wadda ke nuna cewa shi ne majibincin waɗanda an mummini sun kai imani kamar wadda faɗa ga wannan aya kamar inda ke cewa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila nur Allah shi ne majibinci ko shi ne masoyi shi ko shi ne na kusa ga waɗanda sun kai imani yana da su daga cikin duhwai zuwa ga haske kuma a wani wuri yana cewa wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut waɗanda sun haka kafirta majibincinsu ko masoyinsu Shi shine shedan kaga wannan da aya ta ƙara tabbata mana cewa wilaya hasa tana ga muminai Allah zai fidda su daga cikin dokwai ya aza su bisa ga haske na shiriwa na imani su imani kamar da faɗa nan Allah na amanu wa kanu yattaqun wannan kuma ita ce mashaba ta dukkan ahlus sunna wal jama'a Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yana cewa baya daga cikin sharadi na zaman mutum waliyi wato sai wani abu ya bayyana gare shi na karama ko harkul adati karama shi ne wani abu wanda ya saba ma al'ada shi faru ga hannun wani bawan Allah in annabi ne sai a ce wannan mu'ujiza ce kuma mu'ujiza za a yi takara Allah zai faɗa ma annabi kafin ya wani abu amma wali ana karrama shi da wani abu na harkul adati shi wani abu na ban mamaki wanda ba saba gani ga al'ada ba amma shi waliyi bai sanin wannan abin da zai faru domin Allah bai masa wahayi ya faɗa masa sai dai kawai ga abin ya faru kuma shi kansa bai sanin don shi an kai ko don wani an kai wannan shine bambanci tsakanin karama ta waliyai da mu'jiza ta annabi mashaba ta ahlus sunna sun yarda da cewa akwai waliyai kuma suna da karama mu'tazila kawai abbas da karama ta annabawa ba to babban muhimmin abu anan ba dukkan wanda irin wannan abu ya faru ga hannunsa ba ke waliyi kuma shina yiwa wani abu na harkar adati ya faru ga wani mutum wanda ke ba waliyi ba ne ke zan mugun mutum ne domin akwai hanyar sihiri akwai hanyar dabo mutum yakan iya zo shi dabon abinci yanzu a nan ko ya yanke tantabara ta tashi wannan na sa zama waliyi wannan ba waliyi ba ne wannan duk harkar adata ce amma ba shi ke nunawar mutum waliyi ba ne don haka yana yiwuwa waɗannan abubuwa istidraj ne shi waliyi kansa bai sanin ni waliyi ne ba ya sani kuma allah bai gaya mai ce kai waliyi ne sannan wani bai iya naɗa wani ya ce wani waliyi ne wani waliyi ne amma akwai waliyai sifar su ita ce wannan wanda Allah ya ambata Allah zina amanu wa kanu yattaqun waɗanda sun kai imani sannan sun kai takawa sun ka samu takawa don haka kenan wanda ke son ya zan waliyi wajibi ne shi imani da Allah kuma imanin nan ba wai kawai da baki ba a'a dole na kai imani wanda yake sahihi al-i'tiqadi sahih al-mabni ala dalil itiqadi wanda yake sahihi wanda ya ginu bisa ga hujja imanin ka zan bisa ga qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ayyukan ka su zanna kwarai kuma ka nisanci abin da yake ba da kyau don manya manyan ka ba ba'irori ka nisance su inda yan ƙanana kawai waɗannan duka ba wanda ya tsira da gare su to wanda ya haɗa wannan ya zan wali don haka ibnu kasir da sauran mahi yawan malaman tafsir ke cewa duk wanda ya yi imani ya yi ƙawa to shi kenan ya zan waliyan Allah wannan shine duk wanda ya imani da Allah kuma ya takawa takawa ta ce ya nisanci abubuwan da an ka haramta mishi manya shikenan ya zan waliyin Allah don duk musulmi ko kowane na to waliyi ne mun fahimci wannan wanda ta ce masaba ta ahlus sunna wal jama'a to sannan masaba abin aqida ahlus sunna guda har yanzu su ba su nada mutum waliyi su ce wani waliyi ne wani waliyi ne ahlus sunna ba su yin wannan amma dai a jumlatan dunkule sun san Allah yana da waliyai kuma waliyyan nan muminai ne musulmi ne don haka imamu Ashafi shafi rahimahullahu ta'ala ya ce in malamai ba su zan waliyan Allah ba to Allah bai da waliyyai kenan don haka duk wanda an malami waliyi ne saboda mi don shi ya san hanyar da ake gyara imani kuma ya san da ake ayyukan kwarai don haka kenan shi ga masaba ta imamu shafi ko kuma ga ra'ayin shafi'i dukkan wanda an mallami mai kira mai imani to waliyi ne kuma wannan masaba ce wadda asahihi ya kuma mai kyawu to amma bangare biyu sun samu sabani da sauran ahlus sunna na farko bangaren da shi'a sannan na biyu asufiya mutasawwifa su da shi da da shi'a da mutasawwifa sufaye su suna taso hanya ta waliyantaka sabanin ta ahlus sunna su gare su duk wanda wani abu na ban mamaki ya bayyana ga hannunsa to waliyi ne sawa an yana bisa ga hanya ta kwarai ko bisa ga hanya ta kwarai don haka ko da dan bori ya zo ya wani abu na hikima in da ya da awar waliyantaka to sun yarda waliyi ne za su bi shi kuma wannan ba wai rashin sani ba ne da gangan ne sun kai wannan don mi don su samu hanyar shinki da wasu abubuwa da yawa cikin addini kaga ta wannan hanya ce su rafe da sun ka samu kafawar abin nan aƙida su ta imamiyya cewa imamansu dukansu waliye ne kuma hatta kai ga cewa su ma annabawa ne har sun kace ma sun yi annabawa to wannan su ma ta mutasawwifa sun samu sun gadi wannan ga shi'a domin ba wata hanya ta taɗaɗɗabin nan ba wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙoƙin sufaye ko wace ce wace idan ka bi ta tiriyan tiriyan tana koma cikin shi'a kowace ɗariƙa ka biya duniya in ka bi tarihinta za ta koma cikin shi'a domin hanyar guda ce duk hanyar ruwa su guda ce sannan galiban su bayan allon da ake jingina ma ɗariƙoƙin mahi yawansu ba a jingina musu wannan ɗariƙoƙin ba sai bayan sun mutu shekaru masu yawa sannan wani zai ɗauka sunansu ya yi kofi abin nan ya tsara ya ce ga hanyar wani shi zai don wata manufa galiban haka waɗannan hanyoyin suke to inda abin ya yi muni sosai mahi yawan matasawufa gulat suna ganin abin nan alwilaya waliyantaka waton ashimalu a ammuminan rubuwa ta hi girma kuma ta hi gamewa ta hi biyan bukata bisa ga annabta don haka su gare su annabta abu ne wanda yake muktasi ana iya samunta saboda tsarkin zuciya kaga kenan annabta ba ta karewa ko yaushe don haka wasu ana iya samun wata shari'a sabuwa da za ta zo a cikin shari'a ta ta annabin da ya gabata kamar a cikin abin na al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda sun kai irin wannan iddia'in da yawa wasu su da yawa sun yi iddia'in cewa an sabka musu da wani abu bayan rasuwa annabi wasu sun yi iddia'in cewa annabi ya dawo duniya da ko ya ba su wanda ya ɓoye musu bayan bayan rasuwarsa wannan duk an gina wannan ne bisa ga wannan hanya cewa waliyantaka ba ta karewa kuma da yawa sukan ce waton annubuwa annubuwatar ta shari'i suke karanta annabci na shari'a wanda za a aiko annabi a bashi shari'a ya ta yi to suna cewa wannan annabtat tana karewa da lokacin da annabin nan ya mutu sallallahu alaihi wasallam kamar a ce yanzu annabi tun da rasuwarsa shikenan annabtarsa ta kare yanzu an bar mu sauran waliyai su rika al'umma don haka nan kowane wali yana da ikon ya kirkiro ta shari'a ya aza mutanensa da bakin abin nan sun ce waɗannan hanya mata waliyai 313 ce adadin yawan abin nan sahabban annabi sun fi yakin badar ga wannan don a mai da al'umma ne guntu-guntu akwai maganganunsu da yawa in ka karanta a cikin littafansu za ka danta wasu ma akwai wannan abu da albus d'ami. yana cikin manya-manyan sufaye waɗanda sun kai rubutu kuma sun kai maganganu a shaƙahat da ya shahi abinan sufanci yana cewa inda bidayatul auliya ne nihayatul anbiya bidayatul auliya wato harkon mataki na harko na waliyi shine matakin ƙarshe na annabawa wato duk inda annabi kai ƙarshe inda waliyi ya fara to annabi shi ya tuƙi nan ma'ana kenan inda annabi ya tsaya su za su wuce nan sun wuce wannan wurin kuma da yawa za ka ga irin wannan a cikin littafan ibn al-arabi al-hatimi kamar hatul makiyya ko fasosul hikami ya maganganu irin waɗannan masu yawa har yana cewa inna wilayatin nabi fudalu min nubuwatihi waliyantaka annabi ta hi girma bisa ga zamansa annabi don haka shi ga ibn al-arabi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya mutu annabtarsa ta ƙare yanzu aikinsa da ke gudana yana gudana ne bisa ga hanya ta waliyanta ba hanyar annabta ba su waɗannan maganganu suna da yawa in ka karanta su a cikin littafansu to duk waɗannan ɓacewa ce abin da ƙur'ani ya nuna mana waliyan allah ga su Allah zai na amanu wa kanu ya taƙo waɗanda sun yi imani kuma sun suna da taƙawa na haka ɗan hodiyo a cikin littafinsa ya usunna wa ihmad al yake cewa wanda duk ya kalmar shahada to waliyan allah ne duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah waliyan Allah ne daɗa wannan waliyantaka tana da mataki wanda ya kai gaya ga ibada da nisantar abin da Allah haramta to waliyantakarsa ta wuce wanda bai kai gare shi ba wanda ta ce ta masaba ta halar suna wani jama'a kuma Allah ya taimake mu to Allah ya ce waɗannan waliyan Allah babu tsoro gare su sannan kuma ba a bakin ciki sannan lahumul bushara suna da wata irin bushara fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya kuma wa fil akhirah a cikin lahira suna da bushara bushara na a duniya malamai sun fassara ta da basarori da yawa wasu na cewa mahalki wanda yake salih wato da mutum ya mahalki sai ya zanga gaskiya amma bushara su a lahira ita ce aljanna to waɗanda awaliyai suna da wannan bushara a cikin duniya kuma da lahira Allah ce wala tabdila li babu hurhuri ga kalmomin Allah abinda Allah ya faɗi haka ne zalika huwal fawzul azim kuma wannan shine babban rabo wanda an mai girma wanda Allah ba wannan sifa ta zama wali to ya samu babban rabo wanda yake mai girma to ci gaba wallahi hazon ka kauluhu wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul 'alim to Allah ya hakurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga abin da ke gamuwa da shi na kau da kai daga waɗanda ba musulmi ba Allah ya ce wallahi hazunka kaulahum ya kai Muhammad ko kuma ya kai mai karatu kada zancen da suke yi na addini da suka addini da makirci na kashe addini kada ya kada ya bata maka rai haka Allah ya kaddara al'amuran su zo za ka duk abin da kuke samu ko musulmi na bacin rai da damuwa ku ta hankuri ku yawaita istighfar ku ta addu'o'i Allah zai muku saukin sa in Allah ya so wa Allah ce innal izzata lillahi jami'an haqiqa buwaya da rinjaya tana ga Allah duk yadda mutum ya makirci don shi rinjaya wato ya danne musulunci ka ya daukaka to duk ka shi sani wannan izza tana ga Allah shi adda abissa sai wanda ya ga dama yake so makirci da shirye-shirye da kulle-kulle bai sa ka samu girma ko samu izza wato kuma ubangiji huwa sami'u shi an mai ji alim wanda yake masani yana jin abin da suke faɗa kuma yana ganin abin da suke yi ala ku saurara inna lillahi anna lillahi man fi samawati hakika abin da ke cikin sammai duka wa man fil ardi abin da ke cikin ƙasa duka lillahi na Allah ne shi adda abin sa wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi waɗannan da suke kiran wani koma bayan Allah wato ba su bin komi min shuraka na na na shirki wato duk abin suke kira kidan na shirki abin ne wanda ke banza hakikatan ba shi kamar su kiraya ba Allah ce in yattabi'una ba su biya komi illa zanna face zato muna ganin in mun bi wannan zai kai mu tsira in mun bi wannan zai hishe mu wannan zato ɗaya ne kawai wato ba su bin komi illa zato wa ilhum kuma su ba su zamo ba illa ya kharsun face masu kutsawa a cikin ƙarairayi domin wanda ya bar abin da yake gaskiya bayyane to zai zamo ya fada cikin ƙarairayi da kame-kame ba wata mahita gare shi Allah ka tsare mu ce gaba والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتقنا الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن أتقولون على الله ما لا تعلمون ubangiji ya bayyana cewa duk waɗanda ke rikon wani abin bauta wanda ba Allah ba ba su bin komai illa zato kuma su ba komai ba ne suke aikatawa illa abin nan kere faɗi na kawai wato ƙarare tatsuniyoyi kawai amma addini da addini shine bayyane Allah ya ce manzon Allah ya ce amma da an kauce nan aka komo wasu abin na rikon wasu waliye ko wani abu to shi kenan ya zama kiran karya waliyewa ne ya mafarki an bashi abu kaza ko kuma abin nan ya amshi imanin wani ya sa cikin zakara irin waɗannan tatsuniyoyin duka to duk tatsuniyoyi ne kada ka bi su to ba an faɗi wannan sai Allah mai da hankalin mutane su yi tunani ga abin da zai ƙara musu imani ga gane ƙudurar ubangiji Allah ya ce huwa ladhi ja'ala lakum al-layla ku sani fa Allah shine wanda ya sanya muku dare daren nan da ke zuwa kwanta ku yi kwana ba wanda ya sanya muku shi in ba Allah ba ashe shi kadai ya kamata ku bauta ma shi kadai ya kamata ku bi ba wasu waɗanda ba shi ba ya sanya muku dare li taskunu fihi don ku natsu a ciki nai domin ba lokacin da ake huta kamar cikin dare ka kwanta ka yi kwana asiri rufe ka tashi sannan wannan hara musiran ya sanya muku yini wato abin gani wanda ake gani a cikinsa a da abinci a je wajen sana'a da sauransu to cikin halittar dare da cikin yini Allah ce inda fi zalika hakika a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi da qaumin yasma'un ga mutane masu saurare abinda ake faɗa musu su gane amma duk wannan abinda ake faɗa musu su ba su ganewa sai sun riƙe wani abin bauta kuma bayan Allah Allah ce qalu sun kace ittakhadha Allahu waladan a Allah ya riƙe da daga cikin masu shirki akwai wanda ke cewa Allah ya riƙe da su ne wa su ne kiristoci ha cewa Isa dan Allah ne kuma wannan babu wata hujja illa kawai an haihe shi babu uba uwa ɗaya gare shi to idan haihuwar mutum babu uba ka sa ya zamo ɗan Allah to adam shi ke ya za a yi shi da ke baya da uwa kuma baya da uba sannan akwai halittun da an ka halitta haka nan da yawa duk su kuma ‘ya'yan Allah ne wannan kuskure ne sannan kuma babu na kasat da ta hijin gina ma Allah ɗa domin ga abin da mutane sun ka sani fiɗira wadda asalima kowane abin haihuwa zai haihi irin jinsinsa don haka baka tunanin matakka ta yi ciki ka kai ta asibiti ya hama dan rago da an ce ta haihuwa haka ma dan rago za ka yarda sai dai ka ce waɗanda likitan nan shi ɓoye maɗa sannan baka tunanin abin nan rago ya ciki ya haihi ɗan mutum ba ka tunanin tantabara ta yi abin nan wurin kaza ta yi kwancin kwai ta haihidiyan musa yana yi wa ba shi kowane abu jinsinsa yake haihuwa don haka idan isa dan allah ne suna nuhin jinsin eh, waton allah jinsin irin na mutane ne Ta kaga wannan shi ma na kasa ne don haka allah bai rike da ba allah ce subhana tsarki ya tabbatar ma allah huwa gani allah mawadaci ne waton ya wadata al Shi ne wanda ya wadata daga komi wato alginal mutalak alginal tam gina wadda yake Allah ba shi bukata komi ga kowa amma kowa na da bukata gari ne gani in ba Allah ba ba wanda adda wannan gina alginal mutalak duk mutum yake mawadaci to yana da bukata yana da bukata ga waninsa in duniya gare shi in mulki gare shi yana da bukata da talakawansa domin ba shi iya mulki in ba talakawan da sun wace shi kenan shi ma zai bai abin nan yan mawadaci ne dole yana da bukata da kasuwa ya je ya so abinci ya so tuwahi ya wane ne duka amma Allah subhanahu ta'ala shi a gani wanda ke gina al bai bukata komi ga kowa wara bukala gani zuwa rahama ubangijinka shine mawadaci kuma ma'abucin rahama sannan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa dukkan mutane kuma dukkan halittu to mabukata na gare shi don haka na ashe su fakirai ne amma Allah subhanahu wataala shi ba fakiri ne. yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara wa illallah. ya ku mutane dukkan kuma bukata kuke zuwa ga Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shi am abin nan gani mawadaci wanda a hamidu godadde wadatarsa kowa na bukatarta don haka na wanda ke son bukata to ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ibn qayyim a cikin littafinsa ta yi ni, babu ni, ya sharhin wannan sifa ta ubangiji shaihi wanda yake mai kyau to Allah ce hola gani Allah shi mawadaci ne lahu mafi sama, wato mafi ardi. ard shi ke da abin da ke cikin sammai duka kuma shi ke da abin da ke cikin ƙasai duka in inda kun min sultani shin akwai wata hujja gare ku ta cewa Allah yana da ɗa kuna da wata hujja kuma su cewa Isa ɗan Allah ne kuna da hujja idan kuna da hujja ku faɗe ta muji menene hujja ku cewa isa ɗan Allah ne babu wata hujja in kuna da kuma ku faɗi wato kuna da wata hujja bai haza da wannan magana ko kuma ata ƙulu na kuna faɗi alallah bisa ga Allah ma la alamu abin da ba ku sani ba wanda ya ce Allah na da ɗayan biyu ne ko dai ya kawo hujja cewa ga ta in bai da ita to kenan yana faɗa ma Allah abinda shi bai sani ba yana magana bisa ga jahilci to ga sakamakon masu magana nan bisa ga jahilci qul innal ladzina yabtaru qul innal ladzina yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'un thumma to Allah subhanahu wata'ala ya ce in ba su da hujja su masu cewa Allah ya rike da to su sani suna ƙirƙiro ƙarya suna jinginawa ga Allah to wanda ƙirƙiro ƙarya kuma ga abin da aka makonsa Allah ce kulka ce innal ladzina ala alkaziba ke ƙarya su jingina ga Allah to la ba su rabbanta wannan ƙirƙiro ƙarya a jingina ga Allah kuma ya shige ga kowane irin al'amari ba wanda ya ce Isa dan Allah bane kurum ko wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya rasu da shekara he da dubu ya dawo duniya ya kama wata ibada ya bashi shi ma kirkiro kirajin gina ga Allah in kuma ba haka nan bane ya ka hujjar sa gani ya faɗi ina annabi ya ce ya dawo duniya ko kuma ina Allah ya ce mun annabi zai dawo duniya bayan ya rasu ya iske wasu ya ba su wani abu sabo in yana da shi kawo kaga wannan shi ma ibtira'i ne kuma abin da zai ƙara munanar da wannan ita wannan da'awar wanda ya wannan da'awar an tambaye shi aka ce masa wannan abu da annabi ya dawo duniya ya baka kuma mutumin nan da wannan da'awar sai da annabi ya rasu da shekara dubu da ɗari ɗai da shekara hamsin sannan an ka shi shekara dubu da ɗari ɗai da hamsin sannan an ka haife shi to shi na ya zo ya ce annabi ya dawo duniya ya iske shi ya kazatan lamanamin da ido na ga annabi mun ka zanna mun kai maganganu ya bani wannan abin kuma ya ce ya bani izini in kiraye kowa ya taho shi aiki da shi sai aka tambaye shi aka ce a ah, daga cikin almajiransa suka tambaye shi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama wannan falala da ya baka ya san da ita ya ce ya sani ya ce to don me bai bayyana masa habbansa wannan falala ba sai yanzu ya ce abubuwa biyu sun ka hana manzon Allah bayyana wannan falala a zamaninsa abu biyu na farko lokacin bayyana sa bayya ba faɗin wannan abin lokacin sa bayya ba na biyu na biyu rashin samun wani amintacce a lokaci ne zai ba wanga sirri wannan magana ina eh, abin nan kaga waɗannan wannan magana kuma kaga musulmi har yara da wannan hanya shi na bi kuma wannan rubuta cikin littafi kaga wannan magana mi ta jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta jingina mishi mai ragewa annabta domin wannan magana ba ta hita ga dan abubuwa guda biyu ko dai na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu amma ya mutu ya bar sauran manzanci bai iya zuba ko ba haka ba na biyu a ya kammala gaba ɗaya ya rasu ya cika da baya an kuma aiko shi zuwa garai wannan magana ba ta ga waɗannan abubuwa guda biyu kuma duk waɗannan sun ƙare ta nasin alƙur'ani na za kana da alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ka iyas kuma annabi ya iyas aisha ta ce mana kwacce annabi idan manzanci ba ta ya kirkiro ƙarya shi abin na yawa annabi ƙarya to ka ce kai yanzu ya dawo ya baka kusan shekara annabi na da rasuwa kenan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin an ka haifai ya shekara arba'in sannan an ka bashi wannan shekara nawa kenan eh? dubu ɗaya da ɗari da tau to sannan an ka yi ka wani sako sabo to irin waɗannan yanka kaddi ba a wannan ibtira'in ba wai kiristoci ga isa ɗaya ba wannan musiba tsakanin musulmi ta shiga kuma wannan gaskiya ce duk ɗariƙoƙin sufaye bisa ga wannan ƙarya suke tafiya ba wata ɗariƙa guda ta sufaye wadda za ka iske an dasa ta bisa ga nassin ƙul'ani ko nassin hadisi sai dai a yi mai tamwai a yi magudi wannan gaskiya ce wadda ba mai musunta domin sufancin shi kai nai bai samu asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kalama ma ta at-tasawuf hatta da manya-manyan sufayen sun ce ba ta da asali ga ƙur'ani ba ta da asali ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko shari'a cikin risala ta shi ya tabbatar da wannan kalan at-tasawuf babu ta a cikin ƙur'ani babu ta a cikin eh, sunna sannan har sahabban annabi sun haƙare babu wanda ya ce ni sufi ne sannan ba wannan ɗaya ba sifofin ma da sun haƙirƙiro da yawa sun ka azama waliyan to sifofin sun wuce na zama ɗan adam mutum ɗan adam sun kai shiga matsayin ubangiji a ce waliyi ya san gaibi wannan yana daga cikin abin gansu in ka ɗarsa ga zuciyarka ya sani mun gane wannan ko kuma a ce waliyi na iya shiga cikin kowace irin kama in ya ga dama kowace kama yana iya shiga kana iske waliyi da kwalbar giya yana sha abinda an ka rubuta ga littafin in ka ga mutum wanda an waliyi yana aikata wani abu wanda an naɓanna to kada ka yi musu musu don shi na yau ba shi bane in wasa ce akwai wanda ya rubuta ga littafin ya ce ma ya ce cikin muridai cikin tarbiyya ta muridi ya ce ko da ka iske ka ko ka tare da matakka to kada ka faɗi karka ce kala don shi na bashi ba ne a to wani na ainihin sai na buge ka ta kwanan ha gani shi wannan ibtira'in wai ba wai ya tsaya ga kiristoci ba kawai a cikin musulmi ya shiga kuma kullum idan an ka ce a tsaya a debi al'amuran nan sai haga wani ya dauki kiyayya ta duniya ya azama ba ce akwai babu waliyyai ba akwai waliyyai bayan Allah suna nan salihai amma an ce a bauta musu an ce a dauki matsayin su na annabi an ce a shari'a su ta zo ta shahita annabi to akwai cikin arremahu littafi ne na abin nan an faɗa cewa ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin nan shi shi addalewa alhamdu ko ba haka ba kace to ba shi za a ba ba an hurhura an sa wani to shi inda wannan magana ta kai a ce an hurhura annabi an ba kuma kaga mutum yana da wannan wai karama ce wace irin karama ce wannan ko kuma wani wali ya ce in ka bi shi in dai ka yarda da shi ka bi shi ranar alkiyama ka hin azumi zani dot ya cincinci mutane ne kai aljanna shikenan ba kenan ko lahira ko fuwan nayi wato abin sai ka diba wasa ce ake da hankulan mutane wannan musiba ce babba amma kullum abin nan sai mutane na ganin wani abu kamar ba a son waliya ana zagin su an kai ga bauta musu jiya da an ka rike kaburburan su wajen bauta ba ka da ikon kai magana in ka ce abu ka za haramun ne amma ka ce ba a ziyara don Allah jama'a wani irin rashin adalci ya a ce ahalu sunna sun ce ba a ziyara wannan irin rashin adalci ne abinda an ka ce ba ziyara abba a yi ba bauta makaburbura abba a yi ba a ɗaukar garawa ga kabri ba a kai hatsi ba a kai shinkafa ba a addu'a ta biyan bukata wurin kabri an kace ba a yi kuma wannan annabi ya ce kada a yi kuma yace ce Allah ya la'ali yahudawa da nasara saboda me sun rika kaburburan annabawansu masajid wurin bauta kuma annabi ya addu'a ce Allahumma la taj'al qabri sanan yu'badu Allah ina roƙon kada ka sanya kabri na gumki wanda ake bauta ma kuma wannan addu'a Allah ya amsa imamu malik mai ashafa ya kawo wannan a zamanin malik ko zuwa kai wurin kabirin annabi ka yi tsaye sai ya kore ka ce tafi tafi tafi kada ka rike kabirin annabi idi in ya gane ka zo ka yi tsaye ka addu'a gobe ka koma yana korar ka imamu malik wannan ita ce ban malikiya a cikin ashafa akwai wannan magana amma kaga duk mutane sun kawo da kai saboda abin da ake samu na duniya in kai magana a ce ka ce ba a ziyara ba a son waliye wacce ba ya son waliye wacce bai son waliye nan shehu dan hodiyo a cikin uh, wannan ƙasa tamu shi ya jaddadar da abin nan jihadi ko ba haka ba ya kafa daula kuma ya ba da tutoci duk yankin arewa duk inda uh, abin nan sarauta take almajirin ɗan hodiyo ne a cikin littafinsa ya rubuta ya ce abubuwan da ya saya jihadi abubuwa guda goma cikinsu ya ce akwai bota makaburburra akwai bota makaburburra shi ya saya jihadi sannan ya faɗa a cikin nuru albabi sauran littafinsa duka yana cewa wa minhum man yaz'amu annahu muslim wa huwa ma azalika yad'ul thawb aw al aw al ajin aw al qudu ala qabri waliyin aw abidin ala dariqin nazar yace fa fa ko menene fa haza menene ke cewa eh, eh, wa minhum man yaz'amu annahu muslim wa huwa ma azalika yad'ul ثوب او الاجن او القرن على قبر ولي او عابد او متعلم على طريق النظر يتي فهذا كافر لا تجري عليه احكام islam. ce duk mai yin wannan kafiri ne hukumce hukumce musulunci ba su gudana gare shi to ka dawo kana yi bisa kabrin wannan bawan Allah to ziyara akwai ta annabi ya faɗa mana da ake ziyara kuma ya ce da na hanyar ku ziyara kaburburra amma yanzu ku ziyarce su saboda mi suna tunatar da ku mutuwa a shekaga ziyara iri buce akwai ta addini akwai ta sunna akwai ta bid'a to ta bid'a ita an ka ce ba ta da kyawu shirk ce ta sunna wannan Allah annabi ya ba da izinin ayi in ka zo makabarta assalamu alaikum dar alqamil mu'minin wa inna illa an sha Allah bikum lahiqun shikenan ka gama amma ba kai tsaye kana abin nan addu'a na gagarawa ta inni haihu ina kawo haihu gawa to mahiya duka waɗannan abubuwa abin da ke kai mutane zuwa gare su na fada cikin irin waɗannan fitinoni na bauta ma kaburbura da sauransu wato ne rashin fahimtar abin da ke kira a tawassul tawassuli wannan kuma yana daga cikin abin da mutane suka kasa fahimta saboda an fahimci abin da gurguwar fahimta a tawassul neman tsanantuwa neman tsanantuwan nan kuma shari'a ta bayyana hanya ta tawassuli ta sunna shi shine kai tawassuli da aikinka na kwarai wannan ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da hadisai masu ya kuma wannan ba mai musunsa kai abu wanda ke mai kyawo ka roƙi Allah da shi wannan ya halatta sannan akwai tawassulun kana iya sa wani ya ma addu'a wannan ba komai wanda ke tsammanin in kila kana ganin a zahiri mutumin kirki ne sa shi ma addu'a wannan ya halatta wannan duk tawassuli ne kaga aikin kwarai tawassul abin nan ko cikin da salihi na akwai wannan kissa ta mutanen biyu uku da suka shiga cikin dutse ya rufe su ka kowane su ya tawassuli da aikinsa na kwarai kuma Allah ya amsa to amma inda kuskuren yake yin tawassuli da jikunkunan wasu mutane to ne khilafa take abinda malamai suka ce ba a samo shi daga annabi ko sahabbai ba wanda haka malamai suka ce duk da zamowa cikin wasu malamai akwai masu ganin halaccin yin Allah don wani ko don kaza ko don kaza amma dai komi abin gan mutum bai kawo ga inda annabi ya yi shi ko ga inda sahabbai ne suka yi shi ashe da yinsa da bari wahi wannan haka ɗaya muka ce ba a tawassuli da wani za ka cewa Allah don kaba Allah don dokin kaf Allah don eh, eh, abin nan eh, sammai da kasai wannan ba a ruwaito ga annabi ba ba a ruwaito ga sahabbai ba kuma babu cikin littafin hadisi duka kanan barinsa yahi abinda Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah da sunaye masu kyawu ka roke shi da su sunayen na Allah sun yi maka kaɗan ai kwarai kuwa Yan sun yi ma kaɗan to ka bar su ka kama kaba da eh, dutsen kaf kai ta yi ba shi kenan ba sunayen Allah sun ishe ka Allah don sunayen ka don ka don wa kai min kaza wannan ya halatta aya qur'ani ce mujahid ne ku abdullahi ibn abbas ban ya tunawa yana fasarawa inda Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna bai biha ce wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi yace masu ilhadi cikin sunayensu waɗanda ke barin su su bi wasu abubuwa kace ya Allah ya ghaffar ya wahab ya ganiyu duk sunayensa ne sufofinsa ne ka roƙe shi da su amma su yi maka da sai ka komo ga bawa irin ka wanda bai yi mallaka komai kansa kuma ba girmamawa ba ce ka gama Allah da halittunsa yanzu ko kai kai abin nan a ce kana wata sana'a ta kera abin nan tukane yanzu in ce Allah wani don tukane ga kaimin abu kaza na girmama ka ban girmama ka ba so waɗannan bayan Allah suna da girma ga ubangiji amma Allah dai bai ce a yaba sannan annabi bai yaba shi ke koya mana addini shi ke karantar da mu habbansa ba su yi ba don haka nan da gawa ka yi koyi gawa ka dogara ka dora kowa ba don haka wannan matsala ta tawassul ta kasa mutane sun kasa fahimtar ta ba mu ce ba a tawassuli ba ana yi ana tawassuli da sunayen Allah da sukofinsa wannan fabit tabbatacce ne ana tawassuli da aikin kwarai thabit tabbatacce ne ana tawassuli da addu'a ta wani bawan Allah sabit tabbata ce wannan sun tabbata ga shari'a amma Allah don wani don masu albarka bai tabbata ba imamu abu hanifa yana hana wannan cikin masabar sama abin ya hatsanani ka ce Allah don ka ba min abu kaza ba a cewa haka nan Allah don mala'iku don sammai don ƙasai don baitul ma'amuri wannan ba a cewa waɗannan duk bai taho daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kana barin sa yahi Eh, a fahimta da kyau duk waɗannan ƙirƙire-ƙirƙire ne to ina ne Allah ce kul innal ladzina yabtaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihun waɗanda ke ƙirƙiro ƙarya su jingina ga Allah to ba su rabbanta don haka a tsaya tsab ga addini mun gane ko aqida tsab bai annabi sosai santa babu karkace wannan ne tsira kace tsira amma kowa ka bi baka tsira ba yana yawar da kai da shi duk a tsare ku ranar lahira wa zai cece ka babu sannan kuma inda ma abin ya yi muni mahiyar wasu waliyai da ake naɗawa duka naɗi ne na mutane kurum ba mutanen kirki ba ne wasunsu da yawa wasunsu ma yahudawa ne ke shigo a cikin musulunci karanci tarihin musulunci za ga wannan da yawa da kana tawassuli da sunan wani mutum ma ba musulmi ba ne ba yahudi ne saboda ya larabci ya tsara addu'o'i ya kawai ya bar muku ya mutu ya tafi da yawa akwai da waɗannan sannan wasu sun ma saboda obin nan waton kisisi na da iya hila wajen rubuce-rubuce su da waƙoƙi waton masu rudar da hankali da abin nan da ɗauke mutane daga Allah za a tsara wani abin nan na waƙa mutum shi yabi kansa da sifawa da take ba mai ita in ba Allah ba kamar abin nan wani yana cewa ga waƙarsa walimla wa izul abdi izu malikihi wa ɗau'u yamin alkauna musawwada wato wai yana faɗin cewa shi bawan Allah ne Tun da bawan Allah ne shi duk girman Allah shi a girmansa darajar Allah duka ita a darajarsa ɗau'o'i min kaunu dukkan tarsashen ladabiyayya ta kaunu kaunu mala'iku da mutane da aljannu da rana da wata da itace da komi da tsuntsaye duka abdan musawwada bayi ne ne waɗanda an shi an ka shugabanta shi gare su kaga wannan ba yabo bane wuce iyaka ne wannan amma da kayan magana sai a ce baka son waliyai kana zagin waliyai kana wane ne akwai waliyan Allah akwai waliyan shaidan don haka mu waliyan Allah muna son su kuma duk wanda ya aiki na kwarai to yana da bushara mai kyau ga nan mun karanta lahumul bushra fil Hayati dunya wasu malamai na ce abinda abu bushara da duniya yabo a yabe ka duniya da aikin ka na kwarai Allah shi bar shi bai dushe shi ba yanzu misali mu dauki karamin takariri jihadin da dan hudu a wannan ƙasa wannan ƙasa ta musassun ƙasashen afirka kai ka tabbatar daga kyakkyawan zatonka dan hudu ya wannan da ihlasi kuma da niyya mai kyau tun daga har yanzu da awar ta haita tana gudana kuma daula nawa an haka da wannan saboda abin mai kyau ne shi bai ce shi matsayin Allah yake ba shi bai ce an kama wani abu daga annabi Allah ba abin da ke da'awa kullum sunna yake kira har mutu sunna yake biya kuma littafai ne da yawa suna nan mun hada balewa ko kansa na hillanci da kuna karantawa za ku gani yana faɗin cewa babu tsira babu abin nan shiga aljanna sai wanda bi sunna to ka dawo ka ce shi wa dan kadiriya ne ina ce ma dan kadiriya ne shi kuma ma kadiriya ma da ka tsaya irin mai sauki kadiriya ma ta kiɗi da rawa da amsa kuɗin mutane kiɗi na mandiri abdulkadir jailani a cikin littafin sirrul asrar ya faɗa babi na 23 ya ce wajibi ne ga sarakunan shugabannin musulunci su hana ko su kashe masu kiɗin mandiri cikin masallatai in ji abdul qadir jilani amma ga nan kuna tayi kuna shafawa a ciki to haka waɗannan abubuwa duk ba ba hanyar gaskiya ba ce allah ka tsare mu to ina ne to waɗanda ke kirkiro ƙarar su jingina ga allah allah ce mata'un fi duniya waɗannan ƙarairayi duka wato mata jin daɗi ne fi duniya a cikin duniya kurum sun ma'ila na marji'un sannan makomarsu gare mu take sun ma nuziquhumul azaba sannan mu ɗanɗana musu azaba ko ƙirƙiro ƙarya jingina ga Allah to za a ɗanɗana mai azaba ranar alkiyama kuma azaba da azaba mai tsanani bai ma kanu bisa abin sun ka zamo ya kafurun suna kafirce ma Allah da shi to ina ne to sai mu sakanta nan don ne ƙarshen ayako eh, alhamdulillah to tambayoyi ina ganin ba a samu da yawa waɗanda malam ya ba sai inda ya aje wasu ba bale mu waɗanda muke amsawa wannan da ya tambaya ne ya ce don Allah um, a ƙara muna wannan a karɓa mana wannan tambaya ita ce shin annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya yi zamani da annabi Musa to wannan bisa ga ƙauli sahih babu tabbas eh ba annabi shu'aib annabi ba ni ce eh annabi kace annabi Musa ya zamani annabi Shu'aib ko ba haka yake ba hmm. to bisa ga tabbataccen abu babu babu tabbas cewa Musa zamani ya Shu'aib illa malaman tafsiri ne ke ambata cewa lokacin da ya gudu ya je Madayana annabi Shu'aib ya iske amma wannan dai babu babu bai tabbata ta hanya da sahihiya ba Allah ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك